Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashan to su daddangwala voa hausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau wato saduwa da ku a shirinmu na yau talata 27 ga watan Disamba na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya, Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da sabu Imam Aliyu. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa sabu a bamu kanun labarai. A Somalia ana zargin mayakan sa kan Al-Shabab da kai hare-hare kan manoma da kuma kwace musu dabbobi. Firaministan Japan Shinzo Abe yana Palhabo a jihar Hawaii nan Amurka inda zai gana da shugaban Amurka Barack Obama. isra'ila tana ci gaba da kakkausar suka da take yi wa amurka saboda kyale kudirin da ya caccaki ta isra'ila da kuma umurtanta ta daina gine-gine a yankunan yan share wuri zauna a yankunan larabawa to kanun labaran kenan a cikin shirin za yi cewa majalisar dattijan najeriya ta dage fa sai sakataren gwamnati ya sauka da dukkan mukaminsa an ba shi dama ya zo ya turo wakili in ka tura wakili ai ka ba shi hakinka kenan to wani dama kuma yake so haka kuma a jamhuriyar Nijar za ku ji majalisar matasa za ta yi taron kwanaki biyar ko a kan menene? Ana koya mana yadda za mu yi yadda asambile take aikinta ya take yi kuma na biyu don ake yadda 'yan mata daga ecol haka kuma aliyu mustapha sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya amma fa duk waɗannan sai kun kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum a kasar somaliya manoma sun ce mayakan alshabab suna auna su da hare-hare kuma su kwace musu dabbobi manoma a yankunan jubbalan da galmuduk sun ce mayakan sakan na alshabab sannan hankali suna kwace dabbobi daga wasu kabilu suna zargin kungiyar mayakan sakan da matsa wasu kabilu da suke jin basa goyon bayan tsarin gwamnatin ta alshabab mai yaƙi da talauci ana ci gaba da yaƙi mako na biyu kenan a ƙauyukan da ke yammacin kismawo inda makiyaya suke ƙoƙarin kare dabbobin su an kashe fiye da mutane ashirin tun makon jiya kamar yadda jami'ai da ke yankin da ƙauyawa suka yi bayani shugaban wata kabila muhammad shurayen wadda yake yankin yakbisharo ya ga muryar amurka cewa aron gamar da aka je litinin ta halaka makiyaya shida ya zargi al-shabab da halaka mutanen dukkan maza a wani wurin sha da dabbobi ya ce ƙauyawan ba su da ƙarfin karawa da alshabab wani ɗan ƙungiyar ta alshabab muhammad abdi ya mika wuya ga hukumomi da ke yankin ya ce ya ɗauki matakin ne ganin yadda ƙungiyar ta fara aukawa ƙabilarsa prime minister japan shinzo abe yana pearl harbor a hawaii inda zai gana da shugaban amurka barack obama abe shine shugaban japan na farko a cikin shekaru 65 da zai ziyarci sansanin sojan na amurka da ke can wanda ya shiga tarihi jami'an kasar japan sun ce ganawar da mr abe zai yi yau talata da shugaban na amurka ana yin sa ne da zummar nuna tasirin sulhu tsakanin japan da amurka fadar white house ta shugaban amurka kuma ta ce ziyarar da mr abe yake yi za ta nuna irin kawance ta ke akwai tsakanin kasashen biyu waɗanda a da abokan gaba ne jiragen yakin japan sun kai hari kan sansanin mayakan amurka da ke yankin pacific ranar 7 ga watan disamba shekarar 1941 ya halaka mutane inda ta halaka mutane wato sojoji fiye da 2,500 matakin da ya jefa amurka cikin yakin duniya na biyu wani kakakin gwamnatin japan ya ce abi ba zai nemi afuwa dangane da wancan harin ba shi ma shugaba obama ba zai nemi a gafartawa amurkawa amurka saboda amfani da ta yi da nukiliya a kan japan a shekarar 1945 lokacin da ya ziyarci birnin hiroshima ɗaya daga cikin biranen da amurka ta kai wa hari a yakin duniya na biyu lokacin da ya ziyarci kasan cikin watan mayun bana Isra'ila tana ci gaba da kakkausar suka da take yi wa Amurka dangane shawarar da hukumomi a Washington suka ɗauka na ƙin hawa kujerar naki kan ƙudurin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'a a kai makon jiya wadda ya buƙaci Isra'ilan ta daina gine-gine a yankunan 'yan share wuri zauna a yankunan Larabawa. Jakadan Isra'ila Amurka Ron Dama ya zargi gwamnatin Obama da haɗa baki kan ƙasarsa kan ƙuri'ar da aka kada a makon jiya. Dama ya ce gwamnatin saya tana da shaida sahihiya kan take-taken Amurka game da ƙudurin kuma a shirye suke su bayyana wa sabuwar gwamnatin Amurka mai jiran gado alabashi ita da ta wato idan ta ga dama ta faɗa Amurkawa. Amurka wacce take da ikon hawa kujerar naƙi a kwamitin sulhu ta cewa jefa ƙuri'a ta ƙudurin na ranar Juma'a wadda ya bada damar kudirin ya samu amincewa wadda shine irinsa na farko da ya yi Allah wadai da Isra'ila kan manufofi game da yankunan Larabawa da ta mamaye tun alif tara da da saba'in tara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. shugaban amurka barack obama ya ce yana da kwarin gwiwa game da manufofi da tsinkayarsa game da amurka kuma da zai iya sake yin takara da zai kawo donald trump a zaben shugabancin kasar a hirar da yi da tsohon mai baya shawara david alexrod da aka sake jill litinin shugaban na amurka ya ce ina da kwarin gwiwa kan manufofi da tsinkayar waɗanda idan na sake yin takara kuma na bayyana su ga amurkawa ina ganin zan iya shawo kan akasarin amurkawa su goyi bayan waɗannan manufofin amma shugaba mai jiran garo donald trump bai amince da wannan hasashen ba a martanin da ya bayar a shafin na twitter ya ce shugaba obama ya ce yana jin zai kare ni zai iya faɗan haka amma zancen babu hali ayyuka suna ficewa daga amurka ga isis ga inshoran kiwon lafiya da ake kira obama kiya da dai sauransu shugaba obama ya yaba wa 'yar takarar shugabancin amurka ta jam'iyyar democrat hillary clinton hakanan kuma ya cicciki kwamitin yakin neman zaɓenta da ta zamo ko yin sannu-sannu idan kana jin za ka samu nasara sai ka rika yin sannu-sannu kamar yadda ake yi a fagen wasanni rundunar 'yan sanda a birnin chicago da ke arewa maso tsakiyar amurka ta ce an harbi fiye da mutane 40 a ƙarshen makon nan na kirsimeti inda 12 daga cikin waɗanda aka harban suka mutu waɗannan bayanai suna zuwa ne yayin da chicago birni na uku a girma a amurka ya ƙara fuskantar ƙarin tarzoma inda ake samun ƙarin kashe-kashen rayuka da kashe 40 cikin 100 a bana tarzoma a lokacin nan na kirsimeti ya hada har da wacce ta auku a wata liyafa inda aka kashe mutane biyu wasu da dama kuma suka jikkata. sufritandan na 'yan sandan birnin eddie johnson ya ga manema labarai jiya litinin cewa kashi 90 cikin ɗari na waɗanda aka kashe a ƙarshen mako suna da alaƙa da ƙungiyoyin 'yan banga ko tsageranci ko da dama suna da tarihin yin miyagun ayyuka ko kuma mutane ne da jami'an tsaro suka shaida suna iya kasancewa masu aikata laifi ko waɗanda ayyukan miyagu ka iya ritsawa da su. ya dage cewa akwai bukatar shugabannin siyasa su ƙarfafa dokokin hukunta waɗanda aka samu da laifuffuka da suka shafi bindiga. A Rasha ana ci gaba da ayyukan ceto ba ji ba gani a tekun Bahar Aswad ko Black Sea da Turanci, inda wani jirgin sojan ƙasar ya haɗari ranar Lahadi ya kashe lahirin mutane 92 da suke cikinsa. jiragen ruwa 45 da gwanayen ninkaya 135 daga fadin ƙasar ne suke aikin ceto har sun gano wasu buraguzan jirgin kimanin kilomita ɗaya da rabi daga gabar tekun wasu kuma buraguzan kuma an gano su ne a cikin teku da nisan mita 25 kamar yadda ma'aikatan agajin gaggawa ta kasar ta yi bayani jiya litinin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu fara da batun dakatar da sakataren gwamnatin tarayya da majalisar dattijai ta bukata. Ga madina daura da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. wannan kira ya biyo bayan wani bincike ne da majalisar dattawan ta gudanar da ya nuna cewa babacir david lawal yana da hannu a wajen kashe wasu kuɗaɗe da aka ware domin jin daɗi da walwalar 'yan gudun hijira da aka tsugunar a sansanoni daban-daban na shiyar arewa maso gabas wannan kira da majalisar dattawan ta yi cewa ya aje aiki ya ɗauki hankalin sakataren kwamitin shugaban ƙasa kan tallafawa arewa maso gabas umar gulani wallahi ko a jikinmu ai ciki da gaskiya ba jin tsoro duk magana da ake mun mun san har ga Allah mun yi aikin nan gari mu gaba daya an kore boko haram ta kore ba zai yiwu kuma in taho a ce mutane suna cikin wannan jajiban in ce za a zauna ina kallo a yi abin da ba daidai ba ko da kwana daya ba mu taɓa samu a jikinmu cewa wannan abin ya dame saboda mun san mun yi allah ya san mun yi mutane da aka aiki sun san mun yi mun gyara makarantu guda biyu a gaidam akwai tsangaya primary school babban makaranta ce akwai secondary school mun gyara a kanan ma ina gaya maka shi ma a yobe ne an gyara makarantu a kanan ma an gyara makarantu guda biyu a bularafa an gyara makarantu guda biyu a gulani an gyara asibiti a dokshi an gyara makaranta a dokshi an gyara police station daban-daban guda goma sha tara a cikin jihar yobe A batun ko babacin David Lawal zai samu damar kada kansa kan zargin wuce gona da iri a maganar nome ciyawar kacalla a jihar yobe shugaban kwamitin labaru da sadarwa na majalisar dattawa aliyu sabbi abdullahi ya ce abin da kaman wuya wasu sa'alin sai ka yi abu baka san yadda za ta dawo kanka ba an ba shi dama ya zo ya turo wakili in ka tura wakili ai ka ba shi hakinka kenan to wani dama kuma yake so an ba shi dama an ce za a yi public yarin ka zo ka zo ka bada bayanai ga abin da ka sani ka turo wani ya zo ya zo ya bada bayanai ko ba haka bane to bisa bayanansa kuma an ɗauki bayanansa an haɗa an tantance an duba abin da muka gano da abin da bayaninsa ya zo ya zo da aka si a'a ya zo daidai ko ma menene ita ce ripotun da kwamiti za ta hito da shi ba kwamiti ta hito da ripotu ta ga gane gaskiyar al'amari saboda haka mu mun yi aikinmu tsakaninmu da Allah kuma mun bayyana kuna kuma kan bakanku muna kuma kan bakanmu amma abun bakin ciki a nan shine kujeran secretary to the government kujera ne wanda aka kirkiro don a taimaka ma fadan shugaban ƙasa wurin gudanar da aikin tarayya kujera ne mai muhimmanci kujera ne wanda in aka sa ka a wurin ka zo ne ka tallafa ma shugaban ƙasa ya kamata kana da haƙuri kana da hikima kana da juriya ka zama dattijo kamar da aka samu a baya irin su gida da idris irin su yayali ahmed irin su baba gana kingibe masu nazari kan lamuran siyasa na ganin zarge-zargen cin hanci da rashawa da ake yi wa wasu manyan jami'an gwamnatin shugaba buhari ya sa shakku a zukatan 'yan ƙasa akan ikirarin tasirin yaƙi da cin hanci na gwamnatin ta apc madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to daga batun dakatar da sakataren gwamnatin najeriya sai jamhuriyar niger inda majalisar matasa za ta yi taron kwanaki biyar domin duba matsalolin matasan kasar ta da nemo hanyoyin shawo kansu ga shi lamumun da bar da karin bayani a cikin wannan rahoton Majalisar Dokokin ta yara matasa mai wakilai 171 cikin su 'yan mata 84 na matsayin wani zauren da gwamnatin Nijar a zamanin Tanja Muhammadu ta kafa domin ba yara matasa damar canza yawo a tsakanin su a game da abubuwan da suke cinye masu tuwo a kwarya. Kamar yadda a wannan karan 'yan majalisar da ake kira Deputy Junior suka taru a Yamai domin zantawa akan wasu muhimman batutuwa in ji shugaban wannan majalisa Ismail Isaka Haruna. Da harin dai ana koya mana yadda za mu yi yadda asambule take aikinta ya take yi kuma na biyu don me ake hidda 'yan mata daga ecole ya za a neman musu aiki menene yake haddasa rishin makaranta kenan shi ma wannan dole ne mu yi tattauna bisa kan saboda da an sa yara ekol suna ekol kenan shi kenan ƙasa ta ci gaba halin lambar da wasu yara ke ciki a kasar ta Nijar saboda dalilan da za a iya dangantawa da talaucin da iyayensu ke fama da shi na daga cikin abubuwan da taron majalisar dokokin yara kanana zai tantauna a kai in Maryama Isa matashiyar 'yar majalisa. Yaran da suke sama hanya haka ko suna so su yi karatu in ba su da ba su samun ƙarfin gwiwa hakan ga dole ne yaro ya zo sama hanya ma abin da zai ci haka wata ran ka san matsalar daga uwaye ne ba su goyon bayan yara shine yake fusan su wasu yara ba da son su ne ba suke hita a hanya haka suna irin wannan yawo suna wani sati-sati da sauransu. Majalisar Dokokin Ƙasa ta bakin shugaban kwamitin 'yan majalisa mai kare hakkin yara Honorable Idrisa Mai Dashi za ta ci gaba da bin waɗannan matasa sau da ƙafa don tusa musu aƙidar demokradiyya ta yadda za su tashi da masaniya akan manufofin mutunta abokin zama ko bambancin ra'ayi. Nan muna tattali sosai mu saba musu da in wani ya magana ka saurari abin da shi ka in wani na da ra'ayi ka kama ra'ayin shi ra'ayinka da nashi ko ba su so dai ba ku tattauna ku gani kaga za ku yi ku su ne a gaba za su sashi gaban Niger kenan gwamnatin yanzu tun suna kananan nan mu kwatanta musu menene demokrasiya ne ciki ta kumsa a ciki mu ba su kuma eh, labari abinda matsaloli ne kasa suke ciki A yayin wannan haɗuwa ta tsawon kwanaki biyar 'yan majalisar dokoki yara matasa da suka fito daga yankuna takwas na wannan ƙasa da waɗanda ke wakiltar yara 'yan Nijar a ƙetare za su ziyarci wasu mahimman wurare a nan birnin Yamai kamar su sabuwar asibitin Hopital de Reference da gidan kallo da ajiyar kayan tarihi Musée National Bubu Hamma da wasu masana'antu masu zaman kansu. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan ku bi ma iyaye, ku malaman makaranta. To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma ga kuma shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a shirin ƙarshe a wannan shekara na tsaka mai wuya. To kamata ya a ce yau mu zo muku da kashi na biyu na shirin da muka fara a makon jiya kan ƙorafe-ƙorafen 'yan jam'iyyar APC ta Najeriya game da gwamnatin su ta shugaba Muhammadu Buhari. amma maimakon haka muka ga ya kamata mu tuna wasu daga cikin muhimman shirye shirye da muka yi a wannan dandalin a wannan shekara mai kariya ta 2016 saboda haka za mu duba muhawarorin da aka ji game da korar wasu jagabannin apc a jihar yobe da zaben shugaban kasa a niger da dokar kayyade wa'azi a kaduna da maganar jayaye shugabanci tsakanin bangarorin pdp da kuma rigimar 'yan akida da gwamnatin jihar kaduna ko ba haka muna son mutuna tuna ce kucin da aka yi dangane da yunkurin tsige gwamnan jihar zamfara da dawowar su nuhu libado a jihar adamawa da rigima su yakubu dogara da abdulmumin jibrin da kuma zaben kasar ghana to ba da bata lokaci ba tuna abu yana da yawa bari mu fara tuna muku muhawarar da aka yi a watan janairun shekarar nan ta 2016 tsakanin abubakar salihu bakabe da adamu yaro potiskum kan korar da aka yi wasu jigogin jam'iyyar apc na jihar yobe mu iya wanda kuka cire mun nan mu uku a Fortiskun mu uku ne kawai muka kada APC a yau a nan to dai abin da nake ga ba zai yi ah, kana shugaban kana sakatare na maka amma sai ka sa ka sa kambas ka sa liba APC nan jam'iyya ne eh? wanda aka kafa ta ba a bakin kasuwa ba tana da constitution kuma jam'iyya ce mai adalci ba za ta yadda da irin wannan manufofi na ka'idodin da aka baka amana PDP na masu mulkin mulukiya ba ba za mu yadda da wannan ba muna APC amana da aka baka kuma koren da kuka ce kun yi mana ba ku bi doka ba ba mu koru ba da mu ba dokar kake nufi kuma wata jami'a jam'iyya tu jama'a mu ne suka zabe mu haka ne To sai kuma sayansar da ta gudana tsakanin Asumana Muhammadu na PNDS tarayya da kuma Muhammad Lawali Leje na jam'iyyar Lumana a Nijar a watan Fabrairu da ya wuce kan zaben shugaban wannan kasa ɗin. Yau akwai sabon jam'iyyoyin siyasa waɗanda tarayya ta sa aka kafa su saboda mi. Da ya gudu cewa ya kashe shi za a yi. to kai da kake za a kashe ka kai gudu domin kawo ka. Wannan zaɓe shi ne yasa yau ka gani sun firgice saboda sun tabbatar da babu yadda za a yi insha Allah 'yan Nijar kamar su akan ga mulki ai duk waɗanda sun an ka kama kai ka taɓa ganin mace ta aihu ta kaɗai in mutum ce ɗiyan shi na waye mutum suna ai sun yi mulki ƙasar nan shekara goma sun ka kwashe me suka yi ma ƙasar nan wanda ɗan ƙasa zai yaba ko zai cewa na tsoron hamma ya firgita su hamma ya tsoratar da su takar hamma ta rabke su mutumin da jam'iyyar shi ta kacaccake mutumin da ya ma kasar Nijar da manyan manyan ma'aikatan na Nijar walakanci wannan tarihi dai an ga wanda suka amfana da juyin mulki a kasar nan an ga wanda aka yi bare juyin mulki suka lallabo suka ce a basu mulki an ga wanda aka yi canja juyin mulki a kasar nan juyin mulki ai kilgagge ne an ga wanda suka amfana shi hamma amar ne aka ba mulki ko ko Muhammad Isu aka ba mulki daga cikin sojawa da aka kama akwai wanda sun tabbatar da cewa suna sun yi program kamar sun yi niyyar kifar da gwamnati kun ba ma gwamnati ba niyyar kasa shugaban kasa ne ina shugaban majalisa ina sanya ministoci su amsa lumana ma'ana su ba wanda suke so su amshi amnati dai su ba wanda suke so saboda mi saboda ka ai takara to a ba ka da tushe ƙarya mun tabbatar da mun imani da Allah mun gane jam'iyyar tare da dan takararta sun firgice a cikin ƙasar nan saboda a wannan shekarar biyar sun aza shekara ɗari ce to haka To na san watakila wasu ku za su tuna shirin da muka yi a watan Afrilu game da dokar ƙayyade wa'azi a jihar Kaduna inda aka fafata tsakanin Imam Hussein Tsoho Ikara da Pastor Yohana Buru. Wannan dokar meye matsalan ku da ita? Wasu sun fito sun ce a wannan dokan ya hana ya tauye abin da tsarin mulki na ƙasa tsarin mulki na ƙasa ya ce kai addinin kai da ka ga dama gaskiya ne amma kar ka take hakkin wani sashi 38 na tsarin mulki ya ce kowane mutum a bashi addinin shi yadda ya ga dama amma sashi 40 na 45 kuma ya ce idan aka ga cewa zaka take hakkin wani a yi doka a jama burki masu son tashin hankali a jihar kaduna muka yi wannan dokan mu ja musu burki domin jihar kaduna ta wahala sosai daga kalaman mutane wanda ba su ma san addinin su ba sun kawo mutuwan wasu in dai na gada abin da malam ya faɗa ina ganin kamar yana cewa akwai mm, eh, yan ba na sani a cikin addinin haka ma cikin addinin krista ban yiwuwa mu ce duk wani malami duk wani limami duk wani fasto duk wani rabaran sai mun iya bin kowa da kowa mun yi tuntuɓa. irin wa'annan 'yan ƙananan maganganu in ba a kama su an riƙe tun suna eh, eh, jarirai ba sai su balaga su zama babban matsala haka mai tatsi ne ta fara haka ƙato suka fara haka boko haram ta fara in ba a gyara wasu kurakurai baya a dora datti akan datti an shara kenan masu ba da wannan lasisi su ne jama'atu nasarar islam da kuma kungiyar kan domin irin kanan ƙorafe korafe in zai kai ga babban ƙorafe-ƙorafe. ba ta fa zama doka ba tukuna ba a sa mata hannu ba. madalla har yanzu ba a warware rigimar shugabancin jam'iyyar pdp ta najeriya ba tun daga watan yulin da ya gabata lokacin da muka ji ana muhawara kan wannan matsala tsakanin shehu gabam da ino buwala ali sharif lokacin da yana gwamna shine na farko ya yi doka ya haramta boko haram a borno akwai report wanda ita kanta gwamnatin pdp ita ta sai kwamiti na investigation babu wani wulakancin da shi ko iyalin shi ba su sha ba a hannun boko haram shin wannan mutumin ne zai ba da kuɗinsa don aje a kashe kaninsa a kashe yan uwansa a kona gidansa a wulakanta shi? Lokacin da ya karbi Borno a wani hali ya karbi Borno State. A lokacin da ya sauka ya bar gavna a wani hali Borno take ciki. Gaskiyar magana shi ne dalilin da ba a son Ali Sharif ne. Shigowanci mulkin PDP zai fallashi mutanen da suka bata fatin nan tun a da. Wayanda suka ce za a yi wannan convention din ba su da ikon su ce za a yi wannan convention din domin ba sa kan kujerar mulkin su. Na riga na faɗa cewa in ba da ya tashin kiyama kafin ranar talata ba za a yi wannan taron. Maganar a canza maganar tsarin mulki wannan mun faɗa clearly ba za mu yadda da shi ba. Hmm. Kuma tun da shi Ali Shirif ya shigo cikin PDP ba lallai sai ya matsa ya kan cewa sai ya yi mulkin nan ba. Ali Sharif bai nemi takara ba bai nemi ya zama caman ba a cikin tunanin mutanen da suke da jambe a hannunsu su suka kira wace suka ce to kai ne ba muka gani za ka iya kai mana gyara a yanzu saboda haka ku rungumi kasarar. to har ila a watan yuli ne muka ji cacar baki tsakanin salisu tanku sono da ibrahim dan inna akan ta zoma cikin gida da ta barke a kaduna tsakanin gordon nasir da yan rufa'i da yan bangaren aƙida na jam'iyyarsu ta apc gaskiya al'amari shi mutane mutanen bayan haɗu an gama primary election kowa ya kare hannun shi ne a gefe da tunanin cewa bari mu ga yadda za a yi a ci zaben Allah ubangiji ya taimake mu al'umma jihar Kaduna suka zo suka taimake mu suka yi abin da suka ya dace muka ci zaɓe. Eh, malamin wallahi tallahi da ta musu bakar yake yi ni Isa Ashiru ke tambaya na an ce akwai taro na kira shehu sana fashin da take ce ba ba shi ba na kira doctor a cikin ce ba ba shi ba na kira tom ce ba ba shi ba duk waɗannan nan da ka sani na jam'iyya a jihar Tambi suka ce wallahi da mutanen su suka ci amma mu abin da muka sani shine jam'iyyar APC ba na wasu mutane bane na al'umma jihar Kaduna ne saboda da na wasu mutane da mu kawo halin da muke ciki a yau ba tun da aka rantsar da nasu ɗan rufa a matsayin guna akwai wani mutumin isa ko mutumin sheku ko mutumin da kakin da ya neman su wanda ba gurin su an haƙura an ba ku je ku mulkin ku amma kan ta mutane ce idan har wa'annan kungiyar mutanen da kuke kiran kanku APC a kira za ku je ku yi abin da kuka ga dama ku yi abin da kuka so ku canza da jam'iyyar nan suna ban ga dalilin abin da zai sa su jam'iyyar APC so ba bisa ta hanta jan kunu tsarin mulki ban ga dalili ba kuma ga muku na wallahi hmm. wallahi wallahi rikicin da ake a yanzu ma bai saka kara kare ba da shehu sani kan wani kujeran da kaga abin da za a yi a jihar nan da shi da gwamnatin da sai faka ba abin da ya damu rikici kawai kwamar shehu sani shi ya ɗauko rikicin shi da kanshi malam nasiru bai tanka shi ba ku kuma san a ku ne ku ba za ku bi sama da ku ba mun ji ne kawai wanda iya mu ko muka fito muka faɗi cewa ba mu yadda ba ba kuma ba mu yadda ba Nasiru Yarfa'i ya ce ma mutane in bai mu zaɓi ba su je su hau dutsen ku na a wani lokacin tsaro. Kun kira shi kun ja kun shi. Kuma mutanen da suke ta ƙara cewa ba a yi da su ba a menene kaza kaza kaza ba ku zo kusa da mutumin nan ba. Mutumin nan ya ɗaga hannu yana roƙon ku zo ba ku zo ba ya za a yi da ku. Wannan ku gyara mu magana da muke a gyara jam'iyya domin gwamna na iya gamawa ya wuce jam'iyyar na nan amma an dai hanyar da kuka dauko za ku kashe jam'iyyar a jiha mu kishin jam'iyyar muke yi komin girman mutum za mu gaya mishi gaskiya idan mutum ya ji haushi ya je ya hau dutsen kofar ne faɗi waye kamata ya nemi jama'a shugaba a cikin watan agusta wannan shekara ne 'yan majalisar dokokin jihar zamfara suka yi yunkurin tsige gwamnan su wato abdulaziz yari abin da ya sa muka ji an gwabza tsakanin sanata sa'idu dan sadau da alhaji sani gwamna eh, abubuwan da hukumar tsaro take laifin su da aikatawa shine lokacin da shugaban kasa zai zo a wannan jiha jihar zamfara su 'yan majalisa gaba su sun ce ba za su zo tarbar shugaban kasa ba ina ganin jihar zamfara da najeriya baki ɗayanta ta zama abin dariya ga idanun duniya ba wai ma magana a gayyace su bane su suke gayyata saboda shugaban kasa zai zo a jihar su ne kuma su jagororin al'umma ne kuma da wata lalura ce wadda ta kama su wadda za a iya cewa to lalura ce amma sun hurta cewa ba za su je ba babu wata doka ta najeriya wadda ta ce idan yan majalisar jihar shugaban kasa zai zo a jihar su in ba su zo ba suka tarbe shi ya zama sun yi laifi kuma wanda za a kama su a tsare su a tuhume su waɗanda suka kama su suka tsare na farko ba hukumar tsaro ta jihar zafara ta kama su ba na biyu sannan ko da ta kama su aka tsare su a abuja ba ta ba da sanarwa ba na cewa ga laifin da suka yi ba a dai gaya maka laifin da suka yi ba su an gaya musu aiki idan ita kanta ba so take ta shafa ma shugaban kasa jihar muhammadu buhari kashin kaji ba ta sanya dokokin kasa ba ta da iko don mutum da je taron shugaban kasa ba ta kama. Babu wani mutum yau a cikin jihar Zamfara wanda zai iya almundi hana da naira biliyan ɗaya ya zauna lahiya a cikin wannan jihar. In karya ke a wurin zamfara ya sani, in gaskiya ke wurin jihar zamfara ya sani. Shi wa a san ne ke magana da kai. A halin yanzu na wanda ke magana da kai a kan beli Saboda an gane shi tare da mutanen masu kashe kai, masu kashe mutane. Yana rataye da bindiga. tare da mutanen na wani jami'an tsaro suka kama ni da su da kuka da kuka je kuka yi kazahi aka kama ni ba a sako ni ba da an ka tabbatar da cewa ni ba farawo ba ne. haka ne to jama'a za mu daga aya nan sai mun dawo makon gobe mu kawo muku kashi na biyu na bin bitar wasu daga cikin shirye-shiryen nan da muka taba a cikin wannan shekarar da take karewa in allah ya kai mu rana wa yau din za mu karkare da duba um, tasirin dawar su nuhu a jihar adamawa sannan mu shiga cikin majalisar wakilai mu je irin rigingimun da suka biyo baya tsakanin wato adumumuni jibrin da kuma kakakin majalisa din yakubu dogara sannan mu karkare da yadda ta kaya a zaben shugaban ƙasar da aka yi a ghana ba mun gama wannan mu zo mu ci gaba da sauran korafe-korafen 'yan jam'iyyar apc game da gwamnatin tasu ta shugaban muhammadu buhari yanzu kan a madadin dukkan bakinmu na wannan shekara da aka ji da kuma dukkan wakilanmu da suka taimaka muka haɗa muku shirye-shiryen da kuka ji aliyu mustapha sakwata ne a nan washington dc muke gode muku da samun damar da saurari wannan shiri din da fatar kuma za a ci gaba da sauraron shi ta da dukkan sauran shirye-shiryen sashen hausa murya amurka daga nan birnin washington dc salamu alaikum to ma da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice somalia manoma sun ce mayakan alshabab suna auna hare-hare a kansu kuma suna kwace musu dabbobi manoma yankunan jubaland da gamdu duk sun ce mayakan sa na alshabab sannan hankali suna kwace dabbobi daga wasu kabilu prime minister japan shinzo abe yana pearl harbor a hawaii inda zai gana da shugaban amurka barack obama hakanan kuma isra'ila tana ci gaba da kakkausar sukar da take wa amurka dangane da shawarar da hukumomi a washington suka yanke na kin hawa kujera na iya kudurin da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kada a makon jiya Uh, jakadan isra'ila amurka ron dama ya zargi gwamnatin obama da hada baki kan kasarsa kan kuri'ar da aka kada a makon jiya to ma da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu mika aziyar mu ga Alhaji Umar Sambo Abubakar babban mai baiwa gwamnan jihar Adamawa shawara a fannin labarai na rasuwar yarsa walida ɗaliba a jami'ar jihar Gombe. Allah ya ji kanta da rahama ya kara hankurin wannan rashi. A waje ɗaya kuma muna taya Malam Isa Shattima da iyalan marigayi mai shari'a Abubakar Bayola muna auren su Anas Shattima da Aisha Bayola. wanda za a yi rana asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu ubangiji Allah ya tabbatar da alheri ya ba ango da amarya zaman lafiya yanzu a madon kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sabu imam aliyu da ya taya gabatarwa sai cubahiro jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu john ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun sake dawo muku da hantsi da wani sabon shirin